Tsaka mai wuya. ya wadda za su ɗoka su nuna ma 'yan ƙasar ga suna son ƙasa. Shi na su ce Muhammadu ya dawo gida. Firizidan hamma ya dawo gida. In suka yi haka sun nuna suna son ƙasar ga. Ku kuna da milki kuna kun kama milki. Menene mutum guda yana can fari zaman shi Faransa. Wai ya hana ku barci ƙasar. Bai hana mu barci ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Alhaji Sama'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai. Tafiya da za a yi sako zuwa sako lungu zuwa lungu za a je a yi bita eh, yadda tahiyar ƙasa take. Da 'yan adawa suke nan suna ƙulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce suna nan suna kulle-kulle suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su iko. A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa. Inda su sun tabbata da yami ta sai su to su mitin guda mu gani wannan kowa shaida kasa an kuma sun isa ko a hudu mutanen shi a gani su mitin mi mitin in dai an ga yamewa da ita a nan. To yau da muke zuwa kashi na ƙashe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji kan cece kucin siyasa da ke gudana tsakanin bangarorin magoya bayan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar na jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyun adawa. Za mu ji ko akwai hanyar da su biyun suke tunanin su bi domin shawo kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a tsakanin su. Tuma ba magana zaure nan na CNDP ba, wanda gwamnati ta ce tana so ta kirkiro domin a samu wurin da za a dinga zama tsakanin ta da wakilan jam'iyyun adawa ana tattaunawa akan alƙiblar siyasar da kuma inda ta nufa. Kuma musamman tuma ba zancen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa ba. To saboda haka bari in sake mai da ku yanzu ga Yusuf Abdullahi da ke jan ragamar muhawarar da ake yi tsakanin Abdulmumin Usman na bangaren ita PNDS tarayya din da kuma Bana Ibrahim da ke wakilta su adawa. To Malam Yusuf bismillah. Eh, Malam Bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar shirye-shiryen dai zabukan da ke tafe. Yanzu da yake eh, akwai har yanzu dai akwai rashin fahimtar juna ko kuma sabani tsakaninku da bangaren masu milki. Ya kuke tunanin ko kuma ina makomar uh, waɗannan zaɓukan a cikin wannan halin kasan mafuta a cikin harkar da muke mafuta guda ne a hidda son eh, cikin harkokin siyasa kuma a yi imanin cewa mu duka bori guda ne yake matsayi nijar guda ne yau an yi eh, zaɓuka wanda sun ka wuce an so ko ba a so ba kowa ya ga abin da ya afku kuma kowa ya ga ina abin ya kai ƙasar mu tun da yau yau da muke zance ƙasar mu ta koma baya bisa kan fannoni da yawa kenan eh, ina zuwa eh, ina zuwa yau yau eh, abdulmumin yau ina tambayar da kai da Allah mhm. yau Niger inda muke tiki 2015 in dauki ma 2015 shekaru biyu da sun ka wuce da na yau an gama su ba ne bambanci bambancin yau kaga ka eh, kusoshin demokradiya su biyu na akwai abin da ake ce ma legalite mm. akwai wanda ake ce ma eh, legitimite in kusa guda babu to baka samu ko baka cin moriyar demokradiya yau cikin kasar ga muke babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka akwai grave cikin wanga sector babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka an kashe wani eh, yanki wani nan eh, tilaberi difa babu yau babu wanda ke ce maka in ka tambaye shi ke ce maka alhamdulillah sai dai a ce alhamdulillah don a musulunce amma babu yau kasan mu to yau a mafuta guda a komo mu ba ce ba wanda kundin zabe da an kai da wani ne doka ta ce ba a iya taɓa eh, dokokin zaɓe in ba duk rinji abun ga eh, gungun-gungu da adakwa cikin ƙasa sun yarda. <laughs> To, a kowa bisa kan wa'annan a yi ni wadda ba ni iri taku ba ta mutum goma sha uku <laughs> wanda ku kuke da mutum bakwai ciki ku ce sauran suna da mutum shidda a bangu ba haka ake yi haka aka yi madalmuni ya maganar uh, waɗannan zaɓukan da ke tafe idan aka la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a fannin siyasa wacce hanya kuke ganin za ta kasance a mafita to alhamdulillah ita demokradiya dai shi kama wadda so ya zana ta wato abu biyu sun zama wajibi na farko shine ƙasa Isa ƙasa ake shinkiɗa dimokuraɗiyya sai da ƙasa wadda ta kiga ta ƙasa ce lalle ta ga hannun mutane sannan ake dimokuraɗiyya na biyu shine al'umma ƙasa to yanzu shi ɗin ya kawo magana cewa wato akwai wani abin da suke kira legality da wani legitimity shugaban ƙasa na nijar in mutum legitimity ne suke mm, mm, mm. shugaban kasa wato legimte shine halatta in shugaban kasa na nishar bai halatta ba ka buɗe radio ka shiya ko ka dibi wato wannan tashoshi na sada zumunta ka gani da idanunka abun da yake don saboda abu in bai halatta ba ba nishar ba ne kawai duka duniya yau duniya ga kamar ɗan gari guda ne ka dibi martabar da ƙasar mu ta samu yau yau ƙasanmu ita ce za ta zamna shekaran jiya tare da ba yi da taro ba ya zo daga za ta zamna tare da shugaban ƙasar amurka da sakatare na majalisar ɗinkin duniya ƙasanmu za ta zamna ta yi shagorancin kwamiti wanda zai kawo majalisar ɗinkin duniya duka zai kawo mata eh, gyaran fuska wace martaba ta yi wannan inda shi inda shi dan kama karya ne kamar yadda kai dan adawa kake faɗi wa zai sashi wannan wurin baka ganin abdulmuni oh, eh, bisa ga watakila lokaci yayi da za ku sasanta da su waɗannan yan adawa domin a shirya zaɓe ba tare da wani bangare ya ce ba a yi mishi adalci ba alhaji ba mu ba mm. ba mu ba wato ba mu da rowa ba mu da rowa da hakan ne shugaban kasa bayan ya ci mulki ya ce musu su zo kowa da kowa a bar ganan jayayya kowa da kowa ya zo a yi gwamnati kowa ya sa hannun shi kowa da kowa zuwa kashe demokaradiyya. ba mu da wato yau menene umfanin demokaradiyya za ta umfane ku ku koma bayan hage kuna ta kuwa kuna ta kuka kuna ta mugun hwata menene umfanin wannan eh, demokradiya yanzu watakila akwai yiwuwar ku shirya da su eh, su ba mu da ruwa muna muna neman ko gobe in suka canza shawara ko gobe in suka canza shawara kuma shawara wadda za wato niyya wadda za su ɗoka su nuna ma 'yan ƙasar gansu suna son ƙasa shi na su ce Muhammadu ya dawo gida firizina Muhammadu ya dawo gida in suka yi haka sun nuna suna son ƙasar ga in ya dawo gida in guntu guntu za a mishi sun nuna suna son ƙasar amma idan ya dawo ba daga can ba yana can da wasu ƙungiyoyi ƙungiyoyi masu kyama kasanmu da wasu mutane waɗanda suke cikin duniyan nan babu aikin su sai dillanci wato ana kamar kana nufi cewa masalha kan rikicin siyasar suna eh, eh, wato eh, mugunyan bi sunan shi mugunyan suna Da haka wannan wato kana nufin cewa idan ana so a samu matsala shi hamma amadu ya dawo gida hamma amadu ya dawo gida to hamma amadu kadai ne ya yake hana ku don haka a'a ba shi bacci ko mi wato abin da bai hana mu bacci ba to ku bacci ba da ba ka amsa ko da yake lokacin ya ba amma kungiyar eh, eh, ku kungiyar kuma siyasa shine shugabanta mu mun yarda da cewa hamma yana ta yana jagora A ba mu ba mai yarda ga na ku ne fartikin mu kana bukata wannan kana bukata da amsa wannan ni ina da amsa ta eh, to bare ba ka amsa bare ba ka. bare ba ka amsa sai mu yi shi can ba siyasa yake ba to bare mu bare shi can ba ta amfani ni shi na'am ya abubuwan ya kwatancewa idan kuna son a samu masalha kuma yan adawa hamma amadu ya dawo gida a shirya yo mine ne matsalar su wai hamma bai magani ya yi. ya samu lafiya yanzu aha ya kai ne kai ne ke a ah, ah, ah, ina zuwa kai ne likitan shi bayan haka sai da mun kai hamma sai da yazo abusha yi wani taro eh, eh, yana kowa ya san da wannan taron bari amsa ce yake baka nace maka hamma eh, abin da ya kai shi can turai likitocin da sun ka bashi dama an ka bashi nan an ka bar shi yadda suna tare da su hammari iya ɗaukan niyyar dawowa mu ɗan adawa ba mu zan mu ce ma hamma ya kamata ka dawo lokacin da ya ɗauki niyya da shi da awan da ke mai magani suke yanke hukuncin cewa hamma lalle kana iya zakuwa gidan ku kuna da milki kuna kun kama milki to menene mutum guda yana can fari zaman shi faransa wai ya hana ku barci ƙasa bai hana mu barci ba mm. bai hana mu aiki ba amma ku da ya bari nan ne ku da ya bari nan ne ku ne ke ba mu tausai don saboda koke-koken da kuke da ƙorafan da kuke kuma ba ku san abin da za ku yi ba bai ba ku hanya ku zartas kuma in hina can bai ba ku iko cikakken iko ku zartas iko ba amma yana can to iko muke a'a cikin ai adawa ka san ita adawa akwai kundi na adawa mm. don haka ita ma tana nata bangaren iko mm. don haka shi in ya baku cikakken iko yace duk abubuwan da ke gudana nishar ku je na saka muku akala ba matsala amma yana rike da akalan ku yana shan ku can kuna zakuwa nan kuna muna kuwace kuwace kuna muna kuka wannan bai da amfani to duka duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su akwai Abdul Abdulmumin Gusman tsohon dan majalisar dokoki a ƙarshen jam'iyyar PNDS tarayya sai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan ƙawancen 'yan adawar Nijar da ake kira FDDR. A madadin su da Nasiru Tankari da haɗa mana sauti, ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya. tuma da zato a malamai. To kamar da muka ce da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji a kan siyasar jamhuriyar Nijar. In Allah ya kai makon gobe za mu koma Najeriya mu haɗa 'yan APC da PDP. Wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. Idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautata wa talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai za ka dinga tafiya da su eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba sama a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke ba an kwace fatin aka dan saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ba tsogore ba ta kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana abin da ya kamata ya tashi bar gida ya ce wani wuri ya ce wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba To muna fata za a tsama zuwan wannan shiri da kuma wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce. Yanzu muna ban kwana da kuma godiya ga su bakin namu a mini Usman da bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan muhara kuma ya jagorance ta a can Yamai. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto muke fata mun baku lafiya.